الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون wanda ya sanya muku wuta daga bishiyar da take koriya ɗanya kuke fitar da ita daga wannan bishiya kuke kunna wuta daga gare ta to wanda ya haɗa tsakanin kishiyoyi guda biyu tsakanin ɗanyantakar ruwan koriyar bishiya da kuma wuta mai ci a cikinta, wanda duk ya haka to mai iko ne akan raya matattu.